الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yi Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na asabar daren da muke karanta ɗaya daga cikin littattafai biyu ko dai ilimin fara'id gado ko kuma ilmu tauhid da muke karanta wannan littafi alwajizu fi aqidati salafu salih wanda a sheikh Abdullahi ibn Abdul Hamid al-Athari ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda ya haɗu da wasu daga cikin malamai suka dudduba suka dudduba kuma aka buga aka raba aka sake bugawa aka sake rabawa alhamdulillahi so a mamlakatul arabiyatul saudiya kusan kyauta suke rabawa a harami kuma an buga shi da yawa ana sayarwa a duniya saboda muhimmancin wannan littafi saboda bayanan da ya yi to daga cikin bayanai da muke yi wasu lambobi ne malamin ya rubuta a iya bincikensa cewa ahalin sunna sun bambanta da sauran ahalul bid'a me bambanta su shine ya kawo lamba ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu har ya kawo lamba sha hudu mun gane saboda haka mun karanta waɗannan lambobi duka to kamar khulasa za a yi mana na abin da aka faɗa waɗannan lambobi akwai ƙarin bayani da malam ya yi rahimahullah ko za ku mammaɗo malam ya ce wa bil jimlati to a dunkula dai <clears throat> wa innahum la yuwaluna afahum ahsanun nasi akhlaqan su halin sunna sun fi kowa ɗabi'a mai kyau inda ya halin sunan ne to ɗabi'unsu masu kyau ne wa arasuhum ala zakati anfusihim kuma sun fi kowa kwaɗayin ƙoƙarin tsarkake zuciya sun fi kowa ƙoƙarin tsarkake zuciya muna ji jama'a waɗannan abubuwa fa <clears throat> ƙalubalanta ce mai girma idan mun san muna da rauni a wani wuri tunda alhamdulillahi muna kwaikwayo inda muke da raunin sai mu gyara sun bi <coughs> kwaɗayin tsarkake zukata bi ta'atillahi ta'ala da bin Allah maɗaukaki wa ausa'uhum ufuqan kuma sun bi kowace al'umma yalwar sasanni mana ahalin sunna na gaskiya zai bude zuciyarsa ya fahimci addininsa na gaskiya zai bude zuciyarsa idan aka kawo abin da ba gaskiya ba ta ƙi karɓa mun ji wa ab'aduhum nazaran kuma ahalin sunna sun fi kowace al'umma hangen nesa bu'udun nazari hangen nesa muna ji jama'a wa arhabuhum bil khilafi sadra kuma ahli sunna sun fi kowa yalwataccen kirji da karɓar saɓani in ya idan saɓani ya zo to ba za su karyata kowa ba in dai saɓanin an yadda da shi kuma na sha mana bayani wa laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa allazi lahu hawwun minan nazari ba kowane saɓani ne ake yadda da shi ba yanzu ka ce an yi saɓani tsakanin 'yan ɗariƙa da ahalus sunna kai za ka yi la'akari saɓani ne duk ba komai misali to ba kowace saɓani walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa alladhi lahu hawwun min an-nadhri ba kowane saɓani ne ake la'akari da shi ba sai dai saɓanin da ya rabauta da dubin mahankalta ahli sunna lahu hawwun minan nazari Allah sa muna tare sabanin da ake magana a nan su kansu sahabbai ai mun sha bayanai a ilimin gado mai saukin ko kusa-kusa cewa zaidu ya tafi akan kaza radiyallahu anhu sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tafi akan abu kaza kuma kowanne aka kawo maka hujjarsa ba wanda za ka kareta to irin wannan sai ka ce duk hanya ce mai kyau amma mu za mu yi tafiya akan fahimtar wani don me don a raba ku da rigima tsakaninku in ka ce ta wani ma da kyau ta wane ma da kyau ta ma a iya bi ka zo alƙalai su ruɗe in sun zo raba gado dole a ɗauki guda Allah sai muna tare jama'a to irin wannan ba za ka ƙaryata ba za ka buɗe ƙirjinka ka yadda cewa duk suna kan gaskiya to kaga in mun fahimci haka a gun sahabbai to a gun malaman mazhaba fa kowa ya yi ijtihadinsa kar ka karyata kowa amma ka ɗora mutane akan abin da kake gani shine zai haɗa kansu bisa gaskiya yayi to haka abubuwan suke kuma a mazhaba guda ma hmm, a mazhaba guda ma sai ka samu a ƙawalin guda hudu ga misali mallam ya ma'an wala mutayammama fa arba'ul aqwali hakihi madhhabu wanda bai samu ruwa ba balle ya alwala ko wanka bai samu ƙasar da zai yi taimama ba to mazhabar malikiya tana da kauli hudu me damuwarka nan tunda ba haƙƙin wani ake nema ba goma haka bane ba a neman haƙƙin kowa a wurin ku lura da abubuwa wa zai ƙara samun baitin ah ai mun shayi ko eh? yusalli wa yaqdi aksu ma ƙala malikun yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun haka zai yi sallar asam misali kura ta koro wani mutum Allah ya sauke ko zaki a daji dan damusa yana hawa sama sai mu ce banda damusa kura dai da zaki ba sa hawa sama ai sai kawai ka dale sama tak ga kura a ƙasa tana lasar baki har azhar ta yi <laughs> to ya sallah muna ji jama'a yaya sallah kenan yusalli wa yaqdi haka zai yi sallar daga baya in ya samu dama ya rama kenan lokacinta ya wuce ya yi ta haka a wannan lokaci sannan ba ruku'u ba sujjada kenan balle alwala a makale a jikin reshe yayi sallar haka daga baya ta wuce ya rama in ya samu kansa yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun sun kuyan maganar imam malik imam malik yace la yusalli wa la yaqdi la yusalli wa la yaqdi sallah ta fadi me magana ɗaya da eh? hmm. ya ɗan tuna min ba to wani ma yi haka mana gashi nan dai baici ne a littafan malikiya ko ina saboda haka ƙauli hudu ne hmm. na'am to wannan an ce kauli hudu kaga a mazhaba guda ko to ahlus sunna yafi kowa yalwar kirji da gaskata malaman in dai ahlus sunna na gaskiya ne ba zai karyata kowa ba sai dai matafiya ga matafiyarmu kamar yadda kungiyar take tafiya wa ka taba ji ya karyata imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal imamu malik imamu abu hanifa wa aka karyata ko daya haka sahabban nan a fahimtar su daban-daban ahalin suna na gaskiya ba zai karyata su ba muna ji jama'a wa arhabuhum bil khilafi sadara shine yace ya sun fi kowa yalwar kirji na karban sabani idin su alwace wa a'lamuhum bi adabihi wa usulihi kuma sun fi kowa sanin ladubba na karbar wato sabanin za ka karɓi saɓani ba za ka zargi wanda ya yi saɓani da kai ba muna ji jama'a wa usulihi da usulin da ya jawo saɓanin mun gane wannan jama'a sai unwani sabo safwatul ƙauli fi mafhumi ahli sunnah wal jama'a ga wata tacacciyar magana safwa tacacciya rerayayya rigaggiya hmm. ya ce maka innahumul firqa allati wa'adaha an-nabiyyu sallallahu alaihi sallam, bin najat min bainil firq ahlus sunna sune al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu alkawari da tsira ranar lahira min bainil firaq a cikin ƙungiyoyi daban-daban za mu ambace su kaɗan daga ciki ga sunan malam ya rubuta wasu wa madaru hadha alwasf huwa ittiba'u sunnah makomar wannan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu alƙawari makomar abin madar ne alwasfi ala suna. sunna madar alwasfi shine ce, madaru hadha alwasfi shine me ala ittiba'i suna, dalilin shi ne bin suna. wa muwafaqati ma ja jaa fihi min al-i'tiqadi da kuma dacewarsu da abin da ya zo fiha a cikin sunna ɗin من الاعتقاد من النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم ايه وصاكم بي لعلكم لعلكم ايه تتقون هكذا me ya faɗa da ya zana wannan zanen ya ce kowace hanya wannan ita ce hanya ta amma a jikinta akwai hanyoyi daban-daban shaidan ne shugaban kowa kowace hanya subul shaidan ne ya jagoran kowace wal ibada haka ibada ma wal hadi da shari'a wa suluk wal akhlaq suluk da akhlaq wato abu kusan guda ne ɗabi'u da mu'amala da mutane mu'amala da mutane inda ɗabi'a mai kyau sai ka ji ana yabo wa mulazamati jama'atul muslimin da kuma lizimtar jama'ar musulmai muna tare wa bi to da wannan ne la yakhru ta'rifu ahli sunnah wal jama'a an ta'rifi salaf da wannan ne muka fahimci cewa ahalin sunna sune salaf in dai salaf din na gaskiya ne ina fata ana ganewa ba abu biyu bane in dai za a yi gaskiyar shi yasa Sheikh Yusuf Sambar daga cikin Allah taimake shi Ya ce a salafiya wacce Suna littafinsa ya rubuta littafi salafiya wacce wace muke karantawa a littafin halin sunna ko ta wasu daban masu son zuciya to kenan ashe a ba ɗaya bace Allah taimake mu wa qad arafna anna salafa humul na bilkita kitabi ko mun sani in dai salam na gaskiya ne su ne masu aiki da ƙur'ani. Allah ba mu iko kuma girmama qur'ani a gun suna sunna yafi kowa girmama qur'ani ahalus sunna na gaskiya bai so ma ya dauki alqur'anin sai yayi alwala sai dai larura ta tilasta shi kuma ahalus sunna na gaskiya ba a so ma in so samu kar ka ajiye qur'ani akan ƙasa haka sai ka dora shi akan wani abu shi yasa aka kawo waɗannan abu ni abubuwan suna nan kuwa abubuwan da muka kawo na ɗora ƙur'ani ɗin nan to ya ƙaro wasu ko sun lalace kuma ana aiki da su amma suka har suka lalace ko yawwa to yana da kyau yawwa to kaga duk wannan ahalus sunna ne suke yi don girmama ƙur'ani wurin mu'amala da shi kenan kuma karka yadda ka ɗora wani littafi akan ƙur'ani ko littafin waye sai da ɗan'uwansa uwansa ƙur'ani, ƙur'ani, ƙur'ani, amma in dai ƙur'ani da sauran littafan wasu ko hadisai ne ƙur'ani na sama in dai ka ɗora wani akan wani eh shi kuma ka san wanda ya fi tsaye eh. sai dai qur'ani tafsiri shi ma da ƙur'ani cikakke a kai kuma da bayani kaga wannan duk ɗaya suke kenan ah, yanzu tafsirin da muke karantawa ɗin nan radul azhan tsakiyar ba qur'ani wani cikakke eh sannan ga bayani a gefe gefe bayanan da hadisai da waye da waye yawa shi yake ne eh kuma sannan ba a so mutum ya karanta qur'ani ya bar shi a buɗe ya ce bari in zo in ƙarasa ka sa alama ka rufe duk yana cikin adabu qira'atul qur'an duk ahlus sunna sun yi bayani to wannan wurin mu'amala da shi to wurin yadda da abin da ya faɗa fa ahlus sunna sun fi kowa son haka don ba ayat da ahlus sunna yake karyatawa ko ba ayat da ahlus sunna yake kokontonta amma za mu karanta firak wannan alfirak da za a ambata zaka ji yadda suka yi kokawa da wasu ayoyin amma ayoyin suka kada su jama'a muna tare wal mutamassikuna bis sunnah bayan riko da qur'ani kuma suna rike da sunna gam gam shi yasa ma saboda tsabar riko da sunna aka tantance maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka rereye aka rereye ku duba yadda malamai suka wallafa hadisai Imam Malik mu waɗannan ya duba ya duba ya rarrage ya rarrage ya zazzabe kowanne mai wallafa magabatan nan sai sun reraye sun reraye sun reraye eh, sai ce wannan shine abin da Allah ya fahimtar da ni kar su je su faɗi wani abu saɓanin shari'a saɓanin ƙur'ani ba sa yin wannan amma in aka zo ɓangaren kuskure ɗan adam duka mai kuskure ne sai dai ma'abucin wannan kabari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam malik rahimahullahu ta'ala ya faɗa muna ji jama'a kuma sannan saboda yadda da sunna ahlus sunnan suka suka a ilimi na mustalahul hadith mustalahul hadith ilimin tantance hadisi shi aiki yake yi wa hadisi da hadisi sahihi mashhuri sahihun li zatihi sahihun li ghairihi mutawatir da sauran matani da kuma me diraya da riwaya aikinsa kenan kamar yadda usulul fiqhi yake yi wa fiqhu hidima ta yaya aka samu fiqhu ilmu usulul fiqhi kamar yadda nawu yake maka jagora don ka faɗi larabci daidai su waɗannan su kuma kowa aikinsa kenan ilimin tajwidi yana koya maka yadda zaka karanta Qur'ani daidai ilimin arub da kafiya zai koya maka yadda zaka iya yin waka waka ta karbu kowanne ilimi akwai inda yake hidimarsa Allah sa muna tare to shine نعم اذا آه واهل السنه شنو؟ اذا فالسلف هم اهل السنه الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم تو اهل السنه سوني وان النبي صلى الله عليه وسلم عناهم اهتم بهم اهتم ya ba da muhimmanci akan al'amarinsu wa ahli sunna humus salafus salih wa man sara ala nahjihim sune magabata na kwarai da wanda ya bi hanyarsu saboda haka ba wani abu ake yi sannan a zama ahli sunna ko salaf ba face bin ayyukan magabata na kwarai karka ce magabata kawai kai shuru akwai karkatattu a magabatan shi yasa ke ce as-salafu as-salih wa hadha huwa al-ma'na al-akhass wala ita ce ma'ana ke ke bantacciya li sunna wal jama'a فيخرج من هذا كل الطوائف المبتدعه طب نعم وفي ومن هذا المعنى هو كل طوائف المبتدعة تو انا wannan bayani da aka yi na ahlus sunna duk wata ɗa'ifa mubtadi'a duk wasu yankin jama'a 'yan bid'a to an fidda su banda su anan wa ahlul ahwa'i da mutanen son zuciya mutanen son zuciya su ne waɗanda suke fassara yadda suka ga dama don ya ba su abin da suke so su samu na jama'a na dukiya na mulki da sauransu ahlu hawa sai su kirkiro hadisi don ya taimake su a ra'ayinsu wannan ya gabata an samu masu riwayar ƙarya don ya taimaki ra'ayinsu Allah samu muna tare ku duba 'yan bid'a in suna tafsiri kai da kanka wallahi in ka ji musamman ma shi babban nasu in ka ji ko ba karanta ilimin tafsiri ba ka san wani gun wallahi san zuciya ce tsabarta. in aka ce kar a yi shirka sai ce kar a yi dodo dan Allah shirka dodo shi nan shi shirka wallahi haka yake faɗa kaje kaje wai dodo ya da hankalin mutane cewa ba mushriki sai mai yin dodo masu bautar gumaka su kaɗai ne za su zama mushrikai amma bai san ko kuma ya sani amma ba zai faɗa ba komai ƙoƙarinka a bautar Allah in ka sa wani tsakaninka da Allah ka yi ibada shi ne shirka ko shi ma shirka ne ina fata ana tare to sai ya ce irin waɗannan aqbawa'if al-mubtadi'a su ne kalar khawarish khawarish suwaye khawarijawa kuma ladina khira zuwa ala alibin abi ɗalibin radiyallahu anhu su ne suka yi wa alibin abi ɗalibin tawaye kharaja ala tawaye kenan tawaye ga shugaba su ne ‘yan tawayen farko ga shugabanci wa awwalu khurujihim fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa tawayen su na farko tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mu kumanta ba mun karanta wani mutum sunansa hmm. wanda ya yace eh, i'dil inna hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah eh, in lam a'ata wai mutumin nake nema ai mun karanta da ku annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rabo na ganima yace ayi adalci fa waye ne zul khuwaisira zul khuwaisira daga nan tawayin tawaye ga shugabanni ya faru, wanda ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin adalci ai tawaye ya fita fili kuma Umar ibn Khattab ya ce barni in killa kansa ya za su ce ai ina kashe sahabban kuma tunda gashi a kusa da ni ka bari Allah zai nuna shi to an ce zuriyar zulhuwaisira su ne mu'tazilawa jama'a muna tare to mu'tazila ba sa cikin halin sunna mu'tazila ku rike wannan da kyau wal jahamiyya da jahamiyya to idan muka zo muka ce daga cikin wato matsalan khawarij muhimman-muhimman abubuwa da suka yi inkari akwai ruuyatun lafi duniya wal akhirah ba za a ga Allah ba a duniya da lahira duka suwaye suka faɗa mu zilawa. jama'a muna tare bayan kuwa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha eh, na zira. wasu fuskoki suna cikin ni'ima su kuma masu dubi zuwa ga ubangijinsu ne za su dubi ubangiji hadisi ya tabbatar da za mu ga Allah ƙiri kuma ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi kamar yadda fushin Allah ya fi wuta zafi Allah kiyaye mu da wuta to su suka ce sam ba ganin Allah fahimtar su kenan sun saba wa ahalis sunna wal murur ala sirat suka ce kuma ba wani wuce raɗi ma balle a wuce ta kansa ba wani siradi kuna ji jama'a ina faɗan manya-manyan saɓanin da suka yi da ahli sunna amma ai mun sani Allah subhanahu wata'ala ce, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya me yace a gaban thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jifiya ba wani a cikin ku sai ya ketare ta wuta an yi gada a kai kowa zai tsallake kowa yin sai dai ƙetarewar kowa gwargwadon imaninsa a duniya wani fit kamar walƙiya Allah sa muna ciki wani kamar gudun doki wani kamar gudun kafa wani kamar tafiyar kafa wani da rarrafe wani da jin ciki wa qaumun aw baqatuhum fiha a'maluhum Abu Zaid al-Qayrawan yace wasu mutane kuwa ayyukansu sun wanzar da su auta fada za su yi dip wa ya Allah kiyawa to su mu ta zira ne ba wani sirari bare wuciya ta kansa muna tare to daga cikin suka ce ma ahli sunna sun ce as-sariq wa sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kafaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ittifaqan ahli sunna yadu wuyan hannu shine yadu ahli sunna ba saboda haka inda ake yanke hannun barawo shari'ar Allah da ya yace ayi inda ya cika sharuda shine wuyan hannu ake yankewa amma mu ta zaka ce iyaka fada ba su wuce gona da iri ba komai nasu zaka tarar da ya saba wa ahli sunna su ayi waɗannan mu'tazilawa kuma suka ce babu rajamu kawai mutum ya taɓa musuni ya taba aure ya yi zina ba jifa ya mutu sai dai bulala dan ita ce ƙur'ani ya faɗa bayan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da rajamu a aikace ya yi bayani an yi ma mutum biyu rajamu alma'izu da ghamidiyya alma'izu wal ghamidiyya mu'tazila kenan ko ba su muke yi ba malam na a'a wanda muka yi yanzu khawarij ne ko me khawarij nake yi aiko su nake faɗa ko wayo khawarij khawarij khawarij muke magana jama'a su ne masu wannan hukunci su ne yunkiruna ru'yat Allah babu wucewa kan sarabi? sannan suna inkarin ma a jefe mutum don zina sannan suna cewa wato in za a yanke hannun barawo iyaka faɗa su ne wa kawarish ba zila ba jama'a wal jahamiya. jahamiya kuma su ne su kuma masu zurfafawa ne su wuce iyaka mutanen dam ibn safwan su kuma sun faru ne a daular umawiyya su kuma su ma gulat komai nasu ya wuce iyaka imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya ce aljahamiyu kafirun aljahamiyu eh kafirun laisa min ahalil qiblati baya cikin ahalil qibla wala jama'a baya cikin jama'atu ahli sunna wa qalu sun ce fa man lam yaqul alqur'anu makhluqun fa huwa kafirun suka ce wanda bai ce alqur'ani mahalittacce bane kafiri ne su a ganin su qur'ani bai kai darajar da za a ce masa sifatu min sifatin ba saboda haka Qur'ani halittacce ne kamar yadda Allah ya halitti ɗan adam ya halitti mala'iku ya halitti sama ya halitti ƙasa haka ya halitti qur'ani to kaga a gunsu ba dama a rantse da qur'ani tunda ba za ka rantse da babanka ba ko sama ko ƙasa ba sai dai ka rantse da Allah to su a gunsu ba a rantsuwa da qur'ani amma ahlus sunna ittifaqin ahlus sunna qur'anu sifatun min sifatillah saboda haka mai risala ya ce maka wa annal qur'ana kalam Allah laysa bi ku duba mutanen risala wa annal qur'ana kalam Allah laysa bi makhluqin fayabida shi qur'ani maganar Allah ba halittacce bane balle ya ƙare duk halittacce zai ƙare kullu man alaiha فات ويبقى وجه ربك ايه ah kaji fa jama'a mun ji jahmiya wal qadariyya ko akwai qadariyya su kuma qadariyya su kuma mutanen wato su suna kore kaddara babu kaddara su abunsu bayan mun sani cewa min arkanil imani an tu'mina eh an tu'mina eh ah billahi cewa. an tu'mina eh eh eh eh eh هذه هي أركان iman inda ahli sunna dole mutum ya yarda da kaddara amma su waɗannan kadariya suka ce sam ba wani kaddara kuna yi jama'a yaquluna la yaqdiru Allah kulle shay'in Allah bai da ikon yin komai abinda kake yi ba Allah ne ba ikon Allah bane suka ce idan komai Allah ne yake yi to da kaje ka sha giya fa to da kaje giya kaje ka sha giya da kaje masallaci duk ba aikin Allah bane kuma ba wanda ya ce Allah ne ya sa ahlus sunna ma ba haka suka faɗa ba ahlus sunna abin da suka faɗa Allah ya kaddara abin amma bai ce kaje kai ba kul inna Allah la ya'muru bil Allah bai ce a je a yi aikin alfasha ba kowane iri ne saboda haka su a gunsu wato duk abin da kai wato ba za ka danganta wa Allah ba ina fata ana ganewa kuma dama ahlus sunnan su ba su cewa Allah ne ya ce a shagiya ko ba haka ba ne? Mhm, Allah abin da ya faɗa kar a shagiya so yace akwai abu suka ce akwai abubuwa waɗanda Allah ba shi da iko a kansu subhanallah bayan ku mun sani ce hal min khaliqin hal min khaliqin ah ina ina ina hufaz ghairullah hal min khaliqin ghairullah akwai wani mahalicci in ba Allah ba halitta daban umarni daban kaddara da aka ce ba wai sunanta umarni ba Allah ya kaddara wane dan wuta ne idan ya zo duniya ko ya yi alheri a ƙarshe sai ya koma gidansa ɗin nan kafin ya mutu sai ya yi aikin wuta hadisi ya tabbatar mana da wannan amma shin Allah ne ya ce ya yi kafirci shari'a tana nan idan mutum ba sa'ai ba sai ya ruɗe ba. eh domin shari'a ga abubuwan da Allah ya ce a yi a yi imani a yi tauhidi a yi ibada a yi akhlaq mu'amala kowanne abu Allah ya faɗi yadda za a yi to kaga idan ka zo ka bi ka gama naka shi yasa ake neman dace daga Allah ba wani wanda dagewarsa za ta shiga da shi aljanna sai dai idan Allah ya lullube mu da rahamarsa shine muke neman dace Allah ya datar da mu ya karbi aikinmu. muna tare to wannan shi ita ce qadariya Allah mai adalci ne don me don zai sa kowa a gidan da ya dace da shi dama abinda ake cewa adalci shine a sanya kowanne abu a wurin da ya dace a sanya shi shine adalci Ka je ka wa tica ɗakin tiyata kace ya shaida mutum sunanka kayi zalunci za ka yi kisan kai haka ne to haka abubuwa suke kabe wanda bai san komai ba a addini kace shine liman ina zai ja mutane ya kai su <laughs> sai wannan sai mu'tazila za mu karasa ku yi hakuri mu'tazilawa su kuma sun bayyana ƙarshen mulkin umawiyya shugabansu wasul ibn aba wasul ibn aba daga cikin manya-manyan shugabannin mutazilawa akwai zamahshari mai wannan tafsiri kashaf ana kafa hujja da tafsirin kashaf a ba a ƙida ba aqida ba kowane tafsiri akwai inda ya rinjaye idan mutum ya yi karatu ya yi karatu amma lugar ta yi daidai amma aƙida ba salima ba za ka karɓi maganarsa a luga amma a aƙida fa sai ka tafi tafasir masadir ƙurtubi eh, eh, eh, ɗabari da sauran ibnu kathir da ɗaɗin littattafan tafsiri su ne masajir, maraji'u kuma kamar tafsir a shek abubakar mahmud gumi suyuɗi su ne masadir a su ne maraji'a akwai marji'i akwai masdari ko mu tsaya a nan eh in yaso insha Allah ta'ala mu'tazila Eh, daga su sai murji'a ko eh su mutazila suka ce ƙur'ani halittarsa aka yi kuma ga ce ba wani ceto da ra'ayi ba wani ceton annabi salasala zai zai zo wa wani ceto saboda haka wanda suke faɗan irin wannan ra'ayi cewa ba ceto to mutazilanci ne to wannan kenan sai murji'a na ƙarshe su kuma murji'a su ma wasu mutane ne jagoransu Hamad ibn Abi Suleiman daga Kufa yake ƙasar Iraki su a ganinsu ba dama ka hukunta mutum a duniya sai dai ka bar shi in yaje lahira Allah ya hukunta shi ko ya sha giya karkai masa bulala ko ya yi zina karka jefe shi hmm? kuma agun murji'a imani baya karuwa la yazidu wa la amma ai qur'ani ya tabbatar mana cewa karuwar imani na karuwa kuma na raguwa yana karuwa da karuwar aiki mai kyau yana raguwa da raguwar aiki mai kyau ko ba ta bane na ƙarshe rafida ai akwai rafida ashe shi'a manyan gari ko ba haka ba yanzu waɗannan da kuka ambata wa ya taɓa ganin su ba eh sai dai kawai ra'ayin da kake ji amma shi'a su kan ai suna nan to insha Allah ta'ala akan shi'a za mu ci gaba dama malamin ya kawo a waɗannan yan bid'a khawarij jahamiyya qadariyya mu'tazila murji'a warrafida wa ghairihim min ahli bid'a ba su kadai ba ya kawo misali ne kawai da su daga cikin mutanen bid'a mimman salaku maslakahum wanda suka bi hanya irin ta waɗannan mutane insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu ci gaba da yardar Allah muna fata Allah taimake mu akwai tambaya hmm? eh eh mutazila ne eh mutazila za ku yi ta karo da bayanan su saboda haka wasu abubuwan da kake shan mamaki in ka ji tsofaffi ne tsofaffin abubuwa ne Na. akwai wani na? mm. mm. na ha ah, akwai su mana a wasu wurare yanzu a nan ɗin ba mun sa fahimtar wasu suna da wani ra'ayi ba irin su yuna ko ba haka ba ka ga wannan sabon abu ne amma yana nan a rubuce tsoho ne shi ma amma mu a nan ai sabo ne wance babu fiƙihu su ma wata ƙungiya ce ɗa'ifa min da mubtadi'a su kuma ina suke suna da yawa in sun ce la ilaha illallah an gama komai to ka gani wata har gombe akwai to la'alla la'alla sun danganci wata daga cikin ai waɗannan ɗawa'if ɗin ko kun san sun fi ɗari Tun fi ɗari malam ya kawo misali ne da manya-manyan kawai la'alla suna ɗosane da wasu daga cikin waɗancan Na. ashi na faɗa yanzu masdar ne babba source reference source ne babba ai Ko ba haka ba eh, shi ne na ce kaman manya-manyan tafasir tafsir al-qurtubi ibnu kathir tabari da sauran manya-manyan tafasir su ake cewa masadir yasa idan mai rubutu ya yi rubutu sai ya ce ga masdari da maraji'i da na duba to masdari shine manya-manyan source wanda shi ma mai masdari din a shi ma mai marji'i ɗin shu ya duba shi ma sai dai bayaninsa da ya yi ka gane? na'am ufukan sassa ai ya zuwa ƙur'ani da yawa me ce maka ufuqin mubin ina ne ina ne bil ufuqil mubin laqad wa bil ufuqil mubin sassa sassa Allah ya Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibrilu a sassan sama a bayyane ya ganshi a surarsa ta mala'ika kuma ya ganshi a surarsa ta dan adam shine ufuk jam'uhu afaq hmm. jama'a mu rika dubawa don Allah ko mu rika tunani da kyau in muna karantawa Allah taimake mu Allah ya ƙara mana imani na'am